أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على kamar yadda ya gabata mun yi bayani kan shin zai yiwu a san sifofin ubangiji da sunayensa muka kafa hujja kan cewa zai yiwu ka san sunan ubangiji da siffofinsa to tun da zai yi a san siffofin ubangiji da sunayensa wace hanya ce ta dace a san shi musamman ma da yake mun ga cewa hanyar 'yan tajriba ba zai yi ba waɗanda za su je su experiment a laboratory domin Allah ba jiki ba ne sufafinsa ba jiki ba ne balantana a yi gwaji <clears throat> idan hanyar gwaji ta zamanto ba ta inganta ba to wace hanya ce ta dace domin sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala don ne sai muke cewa akwai hanyoyi da suka dace domin sanin sifofin ubangiji na farko akwai hanyar hankali hankali domin an tabbatar bisa hankali da shari'a cewa ubangiji mawadaci ne baya bukatar komai ya wadata daga dukkan wani abu to shikenan zai kasance a hankalce shi shine asasin dukkanin sifofi maɗaukaka kuma dukkan wata sifa da take tabbatar da tawaya gare shi subhanahu wa ta'ala dole ne ta koru gare shi a hankalce shi yasa ba zai yi ba a siffanta shi da ɗa ko mata ko wani abu da mutum yake kamar yunwa da kishirwa da makamancin wannan ubangiji ba shi da komai makamancin wannan baya siffantuwa da siffofin halittu ababen halitta a tafau ubangiji a tafau kwakwau ba zai yi ba ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofi na ababen halitta nasiruddin atusi rahimahullah a cikin hujjojin da yake kafawa dangane da hujjoji na hankali wayanda suke tabbatar da kamalar ubangiji yana cewa wajabcin samuwa na ubangiji yana nuna cewa shi sarmadan ne ubangiji sarmadi ne wato ba shi da farko ba shi da ƙarshe domin idan ya ɗau farko ya ɗau ƙarshe zai kasance fararre kenan kararre zai faru kuma zai kare ba shi da daɗi wata sifa ta daɗi da muka bayani a baya ba shi da abokin tarayya ba shi da wanda yake misalin sa ba shi da wani wanda yake kishiyantar sa babu wasu abubuwa da suke karuwa kansa baya bukata baya jin wani zogi ko jin daɗi baya samun canje-canjen halaye ba a ganin sa dai sauran sufofi wa'anda inda an jingina su ga ubangiji kamar misali an jingina cewa zai yi a ganshi to lallai da an jingina ta waya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. bisa wannan ka'ida ne za mu same shi yana cewa wajabcin samuwa yana nuna tabbatar baiwar ubangiji da mulkinsa da cikarsa da gaskiyarsa da alherinsa da hikimarsa da ɗaukakarsa da rinjayensa da kuma tsayuwa da al'amuran bayi da yake da su kamar yadda ya zo duk irin wannan manganu idan mun koma kashful murad maksadi na uku fasali na biyu matsala ta bakwai zuwa ta ishirin da biyu ɗaya za mu samu wa'annan maganganu masu kima dalla-dalla daga shi ma'abocin littafi a shektosi mai anwarul malakot fi sharhil yaqut a cikin shi ma littafin sa shafi 66 80 ya kawo manganu masu yawa daga ciki na kawo wannan yana cewa wajabcin samuwa yani wujubul wujud wa huwa yani wujubul wujud ينفي جملة من الصفات عن الذات الإلهية وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا أرض ولا حالا في شيء ولا تقوم الحوادث به وإلا لكان حادثا wajabcin samuwa ya koru ya kore wasu sifofi daga ubangiji daga cikin sifofin da yake korewa daga ubangiji cewa shi ba jiki ba ne yana tabbatar da cewa allah shi ba jiki ba yana kore masa jiki kenan shi ba jauhar bane. jiki sananne ne johar shine mai shine ainihin abin da baya buƙatar mahalli a samuwarsa da kuma abin ɗinsa wato shine samammen da yake ba a wani maudu'i yake ba shine johar ard shine samammen da yake a kan wani maudu'i kamar ran mutum samammiya ce mai zaman kanta shin mutum wannan jikin yana nan a duniya ko baya nan a duniya rai tana nan ba ta bukatar sai da wani jiki da za ta haushi amma idanun mutum kunnuwan mutum hancin mutum kafafun mutum dukkaninsu suna bukatar wani mahalli da za su doro a kansa to shine art wannan masu bukata shine art kuma kunne da hannaye marasa bukata su ne jauhar kamar hakikanin abu zatin abu wanda yake ba a ganin shi zatin mutum wacce ba a gani ya zama jauharinsa domin ba samun mai bane a muhalli kamar nafs din ransa to saboda haka <clears throat> dukkanin wa'annan sun kori ga ubangiji shi baya siffantuwa da jauhar wanda yake ba a muhalli yake ba baya siffantuwa da mi <clears throat> arni wanda yake a muhalli dukkaninsu iyakoki ne wanda yake ubangiji kuma ba shi da iyaka don haka ne za mu ga ta hanyoyin tsarkake ubangiji daga dukkan bukata ana tabbatar masa da sifofi na jalal wato sifofin da suke kore masa duk wata tawaya duk wata tawaya da za ta zo ta jingina da ubangiji to ba ubangiji ba ce kuma baya sifantuwa da ita hanya ta biyu da za mu iya tabbatar da samuwar ubangiji sifofin ubangiji ita ce hanyar nan ta duba abubuwan da suke sa sannan duniya da rayukanmu idan mun duba rayukanmu da sasannin halitta wannan duniyoyi za mu tabbatar da na ɗaya samuwar wanda ya yi su cewa dole akwai wanda ya yi su ba su suka yi kansu ba na biyu za mu ga tsari shi kuma dukkan tsari yana nuna mai akwai wanda ya tsara shi idan muka duba nan duniya ma ga girman da take da shi kuma ga ilimi da iko mai ruwa da take da shi muka ga dokokin da suke tafi da wannan duniya cikin zurfafa wasu iyakacin zurfafa ta ilimi akwai to lallai zai iya yiwa mu gane sifofi na jama'al sifofin sifanta ubangiji na jama'al wato sifofin da suke tabbatar masa da kamala idan ba manta ba a farko mun ce hanya ta farko ta hankali tana tabbatar da kore dukkan sifofin naksu da tawaya daga ubangiji amma wannan hanya ta biyu ta tsinkayen sasanni bisa sasansu a san sifofin ubangiji tana tabbatar da sifofi ne na kamala zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to wayannan siffofin za mu ga cewa idan mun gani sai mu san cewa ubangiji misali mai ilimi ne saboda ilimin da ke cikin wannan tsari na halitta ubangiji mai iko ne da kudura ubangiji mai hikima ne saboda hikima da take cikin wannan tsari mai ban mamaki shi sa za mu ga cikin Kur'ani mai girma yazo da ayoyi wanda suke tabbatar wannan kuma fadin shi kulun zuru ma za fi samawati wal ard in fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar laayatin li ulil albab in fi ikhtilafil layli wan nahar وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون dukkan wannan abubuwa ne wanda suke tabbatattu sallamanmu a cikin ayin kur'ani wanda dukkanin suna shirya da mu zuwa ga samuwar wannan kamala wacce take nuna akwai kamala a zatin ubangiji subhanahu ta'ala wacce take ba ta da iyaka da muka kira su da sifofin jamal kamar ilimi da iko da rayuwa domin wayannan rayu suna rayuwa to waye ya ba su rayuwa in ba wanda ya yi su ba domin babu wani abu mai rai sai su na uku hanya ta uku za mu iya koma littafin Allah da sunna ingantacciya domin sanin menene suka yi bayani dangane da shari'a game da sifofin Allah da sifofin da sunayensa da ayyukansa kamar yadda suka zo daga faɗin Allah maɗaukaki da ayin Kur'ani mai girma da kuma hadisan manzansa da wasiyan manzansa masu daraja sai mu ga Allah ya kawo maɗaukaki a cikin littafinsa huwallazi لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض wa al azizul hakim ubangiji subhanahu ta'ala ga malik ne quddus ne salam ne dukkan wannan sifofi sun zo ne a littafi da sunna kuma za a yi sanin su ta hanyar littafi da sunna hanya ta hudu ita ce hanyar da take tafi wahala kuma hanya ce wacce take ko mutum ya fahimce ta sosai to lallai yana buƙatar yaren da zai bayani ga mutane domin su gane kuma yawanci ba shi da wani yare da zai bayani su yaren da falsafa take amfani da shi da sauransu domin yin bayani na hankali na abin da ya riska ta hanyar tsarkin ransa da fahimtar da Allah ya bashi ta hanyar luɗufinsa da inayarsa sakamakon kusancinsa da shi wannan hanya ita ce hanyar gani da idanun zuciya ba idanun na ƙurur ba sai su san wato mulkin ubangiji da siffofinsa ɗaukaka da ayyukansa masu daraja da abin da suke riska a cikin ransu ransu sai ta ringa riska wannan kamar yadda yin dare take riska cewa akwai ubangiji mahalicci haka take riskar irin waɗannan al'amura da siffofin ubangiji subhanahu ta'ala da yawa masu irfani suka tabbatar da sukufin ubangiji tsarkaka masu girma masu daraja ba tare sun koma mabuta tafsiri da mabuta falsafa da sauransu ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗi ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullah in tattaqullah yaj'al lakum furqana mu'minai idan suka ji Allah sai ya musu furqan wannan furqan din haske ne da yake jefa musu domin rarrabe tsakanin gaskiya da barna da gane mai kyau da maras kyau ba hujja ba ce ta hankali dalili na ilimi suke kafa ba a suna kallo ne ta hanyar zuciyarsu da hasken da ke cikin ransu sai su samu fahimta kyakkyawa game da cewa lalle akwai ubangiji kuma akwai shi da kyau yana da su sifofi kyawawa a wata ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana cewa ya ayyuhallazina amanu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim idan mun ga zuwa sosai za mu ga Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka imani imani na gari bayan sun ji tsoron Allah cewa zai zo musu da ninki bi na lada ya sanya musu haske da suke tafiya da shi wani irin haske haske ne na sani ya kuma gafarta musu kuma Allah mai gafara ne mai rahama wani zai na cewa wallazi na na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wayanda suka yi kokari cikin biyayyan suka yi kokari cikin sanin suka yi kokari wajen narkewa a cikin zatin suka zamanto mutane salihai nagari lallai za mu shiryar da su tafarkin kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim wata ayi matana ta hakika da kun san da kun san ilimi ne yakini yakinin sani da kun ga jahim da sauran kalmomi masu yawa wanda suke na hanyoyin sanin ubangiji saboda haka hanyoyin sanin ubangiji su ne hanya ta hankali hanyar lura da sasanni da kawo kamu al'afaq wal anfus hatta da kawo kanmu da kuma hanyar littafi da sunna da kuma hanyar kashafi da shahudi da aka fi sani da hanyar irfani to a bayani na gaba wanda in Allah ya kai mu gobe in Allah ya sa ba mu tafiya ba za mu ci gaba da shi bayani ne kan sifofi kashe-kashen da suke game da sifofin Allah subhanahu wata'ala wayannan kashe-kashe da aka saba da su su ne za mu bayani nan gaba kashe-kashen sun hada da sifofin jalaliya da jamaliya sufofin ɗaukaka da ƙayi da kyau na ubangiji sufofin jamaliya suna tabbatar da kyau da kamala ga ubangiji sufofin jalaliya suna kore ta waya ga ubangiji wanda kore ta waya yana koma zuwa game kamala a wani nau'in kashi na biyu kuma har ila yau akwai sifofin zati da sifofin aiki sifofin zati suna tabbatar da mai suna tabbatar da um, zaton ubangiji suna tabbata ga zatin ubangiji kamar rayuwa siffofin aiki kuma suna siffanta ayyukan ubangiji ne sai zamanta siffofin zati suna siffanta Allah subhanahu wata'ala kamar mai rayawa ko rayuwa afwan rayaye siffofin ilimi kuma siffofin aiki kuma suna siffanta aikin ubangiji kamar mai kashewa mai rayawa mai arzuta sifatar zat kamar ilimi da kudura da hayat wato iko da rayuwa da ilimi siffofin aiki kamar arzuta da kisa da abin nan <clears throat> taimakawa da rayawa da sauransu sannan akwai kashe-kashen da ake sifofi wanda yake ba zai zama muhimmi ba a cikin wannan magana tamu wannan kashe-kashe ya shafi kasha sifofi zuwa ga sifofi na hakika na idafa wato kamar ka ce wa'anda suke na hakika suna kallon kansu ne na idafa kuma suna kallon abin da aka raba musu daga cikin sifofin idafa a hakika kamar misali a ilimi rayuwa akwai kuma siffofi na hakika wayanda suke ma'abota idafa kamar ilimi masani yawanci na ya zama masani kan kansa wannan babu ba sifa idafa ba ce amma masani ga wannan sa sifa idafa ce wato an raba shi zuwa ga sanin sa akwai siffofi habariya da muka ba da labarin su kwanaki a magagar baya wayanda ko a cikin bayanan da suka gabata wayanda Allah ya ba da labari yana da su wanda suke karɓar tawili kamar ido da hannu da ƙafafu da makamancin wannan sannan kuma sai mu shiga bayanin cewa shin sifofin Allah tauƙifiya ne ko kuwa abinda suke nufi da tauƙifiya shine shin kawai siffar da ta zo a cikin Kur'ani za mu iya cewa Allah yana da ita ko ko idan hankali ya kai mu ga fahimta wata sifa mai kamala za mu iya cewa Allah yana da ita da sauran bahasosi da zamu nan gaba in Allah ya kai mu gobe ko sati mai zuwa in dai ba mu yi tafiya ba insha Allah da wannan nake dakatawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin